bari ku ji tarihin kiristanci gaba ɗaya a najeriya asalin ita najeriya wuri ne na da'awar musulunci ma'ana wuri ne a shimfiɗe musulmi sun samu dama sun shimfiɗa da'awarsu shekaru ɗaruruka dubbai fa kowa ya san tarihin kanin borno daular kanin borno kawai shekara ɗari nawa ta kusan shekara dubu nan kanin borno kowa ya san daular sheikh usman bin fodiyo to kafin su ma akwai musu zuwan musulunci a najeriya sai da suka tarar da musulunci sai dai rauni saboda baƙi suna zuwa larabawa suna zuwa suna wucewa 'yan kasuwa suna kasuwanci suna yi da sauransu sheikh usman bin fodiyo ya zo kafa wannan daula a sokoto allah ya masa rahama tun shekarar 1803 1803 zuwa 1940 a wannan tsakanin duba yawan shekarun nan bayan wannan shekaru 1940 ne to daga nan ne ba baya sai aka samu kiristoci sai suka shigo a ƙarni na tara na goma sha tara kai afwan القرن التاسع عشر suka shigo don su zo su yada addininsu na kirintanci tunda kowa ya samu wuri da wasu yake yadawa sun bayyana ne a biyafara kowane dan najeriya ya san biyafara shi sa har yanzu zaka ji suna biyafara biyafara wajen kabilar ibo a nan aka samu ƙarfin kiristanci tun a wancan lokacin ya yi fawa ya ƙarfi sosai shi kuma za ka iya tambaya ka ce to me dalilin ƙarfin kiristanci a biyafara a wannan lokacin bayi ne da aka ɗauka aka kai su sierra sun je sun yi bauta a ƙasar sierra leone za ka iya cewa kiristancinmu na najeriya mafi rinjayensa daga ƙasar Sierra bayi da aka kai lokacin ana ɗaukan bayi daga Najeriya kai su aka yanto su da aka suka dawo kasar su sai aka ce to yan yan taku ku zo ku yaɗa da'awa ta kiristanci ka duba manufa sun mai da su bayi sun saye su sun azabtar da su suka ce to za mu yan taku, amma ku zo ku yaɗa me addinin ku na kiristanci a ina a nan biyafara suka dawo ƙasarsu suka yi ta daga nan suka koma delta kowa san delta nan ne yawancinsu 'yan delta ne a wancan shekaru 'yan jihar delta ne nan suka kafa kiristanci ya karfi shi ma kun ga sun fara yin faɗi daga nan suka yada suka shiga abekuta na gaya muku ba zama suke yi ba kuma mun bai kamata mu zauna ba shi mutum ɗan adam da kake ganin sa in baka bashi abin da zai ba ko wani zai bashi ku ci ribar al'ummar nan ku ci ribar mutanen nan suka shiga abekuta a lokacin aka ce a tarihi mutanen abekuta ba su wuce mutanen dubu arba'in ba abekuta lokacin ita ce tsakiyar yarbawa da haka sai da suka san yadda suka yi suka shigar da kiristanci cikin yarbawa wannan shine tarihin farkon shigan kiristanci cikin yarbawa ta abekuta kuma duk bai yarbe ya san abekuta sa har yanzu cikin yarbawa akwai musulmi akwai wanda suke kiristani har sai da ku ta zama ita ce tushe capital na yada kiristanci a najeriya a wannan lokacin saboda me duk kuma wanda aka yan toshe cikin wanda suka baro su reliyon dinnan suna zuwa sai su zo inda yan uwan suka yi karfi nan abekuta sai su zo su kafa wurin zama da sana'o'in da sauransu to amma alhamdulillah Allah ya taimake mu a shekarar 1960s above daga 1960 above 60 kaza 60 kaza sai Allah ya kawo wani rikici da fada na kabila a tsakanin su to su masu yada addinin kiristanci wannan fadan kabila sai ya hana su su yada addinin su daman duk wani mai da'awa mai yada addini idan ana fada kabila a cikin mutane gudu yake to sai suka kama hanyar suka tafi to daga nan kar ku manta waɗannan mutanen dama an koya musu ya za su yi shugabanci ya za su yi da'awa a nan Sierra Leone ƙasar Sierra Leone kun santa babban wanda ya hijira ya taho ya zo gurin nan shine wani ana ce da shi Samuel na manta sunan baban shi ya shigo Abekuta to daga nan Abekuta kuma sai kiristancin ya tsallaka ya shiga Lagos suka yi tabugawa nan ma to daga nan Lagos ta zama ita ma tushe ne na kirista a wancan lokacin to wace hanya suka bi na yada kiristanci gina makarantu na kirista sai a yi firamare amma ta kirista sakandare ta kirista jami'a ta kirista wanda a yanzu a najeriya ba za ka iya kirga adadin jami'o'in kirista ba a yanzu yanzu a take sai ka yi tunani akwai university ne guda ta kirista ne amma ba na jin akwai islamic university tsantsatta da sunan islamic university guda ɗaya a najeriya sai dai a dan shigar da abubuwa amma akwai university na kirista ne gaba ɗaya ƙarƙashin suke gudanarwa a ƙasar nan kuma suna da rijista da komai mu ko yanzu sakandare ma tamu ma tamu ta musulmi ya gagara yanzu high islam high islam ma da irin css nan da ake duk mutuwa suke duk wanda ibu da makaranta ya ce musulunci za a karanta a sakandare za a yi larabci yara su koyi larabci su iya kaza wala ba a kawo yara ku je ku tambayi masu makaranta za su gaya ba a kawo yara duk makarantun high islam kokari suke su mutu kuma ku je ku bincika ku ji babu su to suna gina makarantu ne na kiristanci su yi bokon amma shigar da kiristanci da kuma gina wurare na sana'a a kowane ƙauye kowane gari sai a gina musu wurin sana'a ba dan komai ba saboda mutanen ƙauyen su koyi sana'a kuma amma sana'ar ana koya musu da addinin haka suka yi a farkon karni na sha tara sai turawa suka hango cewa musulunci fa yana ta ƙarfi a najeriya an ji labarin wani malami sunansa Sheikh Usman bin Fodiyo yana ta yada da'awa sai aka zo a yaƙe shi suka kama fada da da'awar Sheikh Usman bin Fodiyo suka kama tozartar da musulmi da addini maganganun suna da tsawo sosai kuma tabbas waɗannan tura sun ci nasara a wannan lokaci sun har haɗa fada an yi ta fada don sai da ake ta fada ma tsakanin daular sokoto da daular borno kaga duk musulmi ne duk wanda ya karanta tarihin kanin borno da kuma dole sokoto zai ga akwai dan sauyin zance da aka yi ta yi wanda siyasar zamantakewa ta shiga ciki daga ina waɗannan kiristoci suka samu taimako a yaƙi addini daga ƙasashen waje kuma daga ina ya shigo damar kiristancin daga ƙasar waje ya shigo haka suka yi wannan duka jama'a kaɗan ne daga cikin tarihin yaduwar kiristanci a kasashenmu na afirka wannan iya najeriya kaɗan na gutsura mana saboda hudu ba ne ba dogon karatu ne ake yi ba to haka sauran dauloli na afirka kowace jiha ko kowane gari a cikin kasashe kowace kasa cikin kasashen afirka in an kawo maka tarihin yadda ake zuba magudan dalolin kuɗi akan at-tansil yaɗa kiristanci wallahi zaka sha mamaki